أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 29 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda daidai da sha bakwai ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu yani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue jora daga radima road mijiya da kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mako a cikin wannan matsalaci inda muka kwana a cikin sura ta hamsin da biyar a jerin gwanan surorin alkur'ani suratun rahman a makon da gabata mun kwana a kan aya ta shida a jerin gwanan tafsirinmu na mako wannan shine majalisi na 195 za mu tashi a kan aya ta bakwai inda Allah maɗaukaki ya ce wasama'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يتي والسماء رفعها ووضع الميزان سما الله سبحانه وتعالى يا توككاته ووضع الميزان kuma Allah ya sanya ma'auni da ake auna ayyukan bayi na alkhairi da na sharri Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari akan sama ya ɗaukaka ta shi ne rafa'a samkaha fasawaha Allah ya ɗaukaka sama kuma ya daidaita ta وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الله سبحانه وتعالى يشمف درنت تللقي سرر ثمانية كما يفتد سافيرتا شيسا الله مدوكك يتي قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها تا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الله سبحانه وتعالى يتيك ديا كان ƙuraishawa da suke sa'in sa da kai takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn yanzu za ku kafircewa wanda ya halicci doron ƙasa a kwana biyu وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين الله سبحانه وتعالى da ya ce yanzu za ku kafirce wa wanda ya halicci doron ƙasa a kwanaki biyu zalika rabbul alamin wanda ya wannan aikin fa ubangijin talikai ne bayan ya shimfiɗa duniyar a kwana biyu wadda alafiha rawasiya min fauƙiha duwatsu wa ƙaddara fiha aqwataha Allah ya tsara hanyoyin samun arziki shi ma a kwana biyu shi ne ce huwa lalzi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi shine wanda ya shimfiɗa muku doron ƙasa kuke iya samun tafiya a kanta Allah ce famshu fi manakibiha ku yi yawo a rassanta da sassanta wa min rizqi arzikin Allah ku ci wanda ya shimfiɗa muku ita a doron ƙasa. wa ilaihi amma fa gare shi za a mai da ku za a ta da ku wanda ya wannan aikin Allah subhanahu ta'ala ne sa'annan sararin samaniya Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka ta da saman da kasan da a haɗe suke kanata ratkan fafatakna huma da a haɗe suke haka sai Allah ya raba su shi ne faƙala laha walil ardi tiya tsawon aukar ha Allah ce wa sama da ƙasa ku zo min kuna so ko ba ku so sai Allah ce ƙala ta a taina fa'i'in da sama da ƙasan suka ce ya Allah ga munan zuwa gare ka muna masu biyayya sama na da baki ne ko tana da harshe ne ko tana da kunnuwa ne amma Allah ya ce ta yi magana saboda waye ya mata magana ubangijin talikai kaga wannan ilimin ya fi karfin geographers ana ganewa ya fi karfin geographers ba su da ilimi a kai iya abinda suka sani kimilus da kimilonimbus da structures da satisfactors wannan shine abinda suka sani classification of cloud da sauransu amma baki da suka yi magana kaga wannan ilimin ya fi ƙarfin geographers saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a aitumul ma'an lazi ta shirabun wai jama'a ba kwa kallon ruwan da kuke sha wanda ke zubowa daga sama sai Allah ce a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al shin ku ne kuke saukar da ruwan daga giragizai ko ko mu muke saukar da shi a girgije abin mamaki ne in ka hau sama za ka gan shi kaman hayaki amma a nan ƙasa in kana kallon shi zai ka gan shi kaman wani abu ne mai tafiya amma in ka hau sama za ka gan shi kaman hayaki yadda ka ga hayaki na fita daga kicin haka girgije ke yawo a sama amma a cikinsa ne ake samun mamakon ruwa a yi sati ana ruwa kuma a cikinsa ne ake samun hadari kuma a cikinsa ne ake samun walƙiya sannan a cikinsa ne ake samun tsawa wa ya samar da shi kaga iya a ƙura a dakan geografa suka ce neco ne ya ba shi wannan kaga inda kuma Allah ya fi ƙarfinsu kenan mu kuma Allah ya gaya mana shi ne ya samar da shi kuma ya shimfiɗa shi Ya ce a antum anzaltumuhu min almuzni wai shin ku kuka saukar da ruwan daga giragizai am nahnu ko kuwa mu muka saukar da shi daga cikin giragizai Allah ce launa sha'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun Allah ce da mun ga dama ruwan saman nan da za mu sanya shi ya zama mai gishiri me yasa ba za ku gode mana ba a duk duniya an banda zamzam wani ruwa ne ya kai ruwan sama daɗi akwai shi babu kuma abun mamaki zai zo da sanyinsa lafiyayye shi ba na firij bane balle cutar da kai sanyinsa sanyi ne ilahiyun na Allah in ka sha shi ba zai cutar da shi ba zai cutar da kai ba sa'annan idan ka ka tsaya a cikin ruwan ya taba ka shi ma kansa lafiya ne dan zai zai gusan maka da wani datti shine rijisu shaytan wanda aka mai sihiri ko aka mai dabo aka mai wani abun nan na bokanci ko na tsafi in ya tsaya a ruwan sama ruwan sama ya dake shi yana kankare wannan dattin tsafin inji Allah to kaga sama Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka ta ɗaukaka ta da ya yi ya raba ta da ƙasa don ya nuna mana iko da ƙudurarsa kuma bayan ya ɗaukaka ta sai ya sanya fitulu a ciki suna haskakawa shine taurari shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laƙad arsalna rusulan rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma nasu bil shine sai Allah ya ce wa waba al mizan Allah ya ɗaura. ma'auni shine sikeli da za a aura aiki na kyawawa da munana ayyukanmu rankatakafinmu kyawawa da munana suna dama da hagu ne kyakkyawa yana dama mummuna yana hagu sai dai sikelin Allah ba irin na duniya ba ne na duniya wanda ya fi ƙarfi ne yake yi sai ya ƙasa ko? an gane wanda kuma bai da ƙarfi sai mai sai sama to na lahira ayyukanmu sama yake yi wanda ya fi ƙarfi wanda kuma bayi da yawa sai ya ƙasa kaga bambancin sikelin Allah da na ɗan adam kenan duk da Allah ce fa amma an saqulat mawazinu shi sukul ɗin da mizan ɗin mutum yake yi shine ba ƙasa yake yi ba sama yake yi wannan shine bambancin sikelin Allah da na ɗan adam kuma Allah ya sanya sikeli ga kowa a cikinmu kyawawan ayyukanka za a sa su munana su ma za a sa su a hagu shi sa dalilin da ya sa aka sa wa abu zarrin ƙasanin sunansa jundubi bin junada yana tsaye sikeli ne sai ga wasu wato tururuwa ƙananan nan sun hau kan sikelin kanana ne ba suna hawa sai sikelin ya motsa wannan abin sai ya tada wa abu zarri hankali yake cewa manzan Allah ya ma'aikin Allah ka duba kankancin wa'annan abin amma sai da sikelin nan ya motsa to ina ga ayyukanmu na duniya Allah ce fa man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu duk wanda ya aiki na alkhairi daidai da kwayan zarra shine an atom kenan ko Allah ce za ka gan shi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda ya aiki daidai da kwayan zarra na sharri wallahi zai gani zai gansa a gaban Allah shine Allah ce wa wajadu ma amilu hadira shine a lokacin da mutum ya ga aikinsa sai ce mali hadal kitab wai wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya kyale karamin laifi balle babba sai ya iyakance shi ya rubuta min sai Allah ce wa wajadu ma amilu hadira sun tada aikin da suka aiwatar halacci a gabansu sai Allah ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya taba zaluntan daya daga cikin talakansa yace wa kulle insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi duk wani ɗan adam mun sa masa CCTV sa a wuyansa wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura ranan tashin alqiyama za mu fito masa da littafinsa na ayyukansa alkhairi ko sharri manshura a shimfude za a karan za ka ganshi a kuma fayil-fayil ne kowane fayil guda ɗaya iya ganinka gwargwadon aikin da ka yi shi ne hadisin da imamu ahmad ya rawaito hadisin amurkan as wanda malaman tauhidi suna kiransa hadisul bifaka wani mutumi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama zai zo gaban Allah lam ya'mal khairan qat kada yake a duniya bai taɓa aikin alkhairi guda ɗaya ba يخرج له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر za a fitar mai da fayal guda ɗari ba ɗaya kowane fayal guda ɗaya na aikinsa iya ganinsa sai Allah ya tambaye wannan mutumin ya ce mala'ikuna sun zalunce ka wannan ba naka ba ne sai ce ya Allah ba a zalunce ki ba Allah ya tambaye shi wannan fayil din guda 99 kowane guda ɗaya iya ganin ka an maka kage ko an maka za'ida ya ce a'a wallahi ya Allah duk aikin sa ne sai Allah ce to kana da alƙawali mu da kai ba za mu zalunce ka ba fa yukhraju lahu bi faqatan maktubun alaiha la ilaha illallah sai a fito mai da fayil guda ɗaya. shi kuma fayil ɗin aiki ne an rubuta la'ila illallah imaninsa wannan mutumin sai ce wa Allah ta ke mai wannan aiki ɗin zai yi idan aka kwatanta shi da wannan fayil ɗin guda 99 kuma kowane guda ɗaya iya gani sai Allah ce mm, ba za a zalunce ka ba wannan ai aikinka ne shi ne imaninka sai Allah ce a ɗaura shi a sikeli ga wa'annan fayil ɗin guda casa'in da tara iya ganinka shi kuma a sikeli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa tashat bihinna la ilaha illallah la ilaha illallah wannan sai ya daga wa'annan fayil ɗin guda casa'in da tara wanda kowane guda ɗaya iya ganinka wannan dalili ya sa ya rabauta a wurin Allah ya shiga aljanna kaga imaninsa mutumin nan bai taɓa shirka ba shine malaman tauhidi suke kafa hujja da shi yana daga cikin fa'idar eh, tauhidi shine kaffaratul zunub Allah na kankare maka zunubi haka kurin koda ma baka roki Allah ya yafe maka ba in dai kana da tauhidi daga cikin fa'ida da tauhidi yake maka mukaffiratul dhunub ana kankare maka zunubi kaga fa'idan tauhidi ko to amma mutane ba sa so ana karanta tauhidi saboda kullum suna ganin wutan jahannama aljanna ana maganin wuta ne da kuma makomar mutum sai mutum ya dinga rudewa yayin za ka na cewa kai hanya za mu sha kuwa saboda kullum zai dinga jin abubuwan da za su sada masa da hankali ko ka yaka ba ba za ka ji a gaban Allah ba to tauhidi shine ginshikin dan adam in ya zauna a zuciyarka duk sauran ayyukanka sun samu shiga amma in tauhidi ka rasa shi ka rasa komai a matsayinka na musulmi ka rasa sallarka ka rasa azuminka ka rasa zakkanka ka rasa aikin hajjinka ka rasa umuranka kai hatta kyautar da kake yi tauhidi shi ke hana shi akwai wani akwai kyauta amma kuma akwai godi to kaga ne ya yi kashi ya wanke da fitsari kaga ba tsarki kenan ko to tauhidi shi ke sai kaka duk abin da za ka yi kana neman yardan Allah ne da shi saboda haka ba zai sa ayyukan ka ya ɓaci ba saboda haka shi ne ginshiki a zuciyar ɗan adam shi ne Allah maɗaukaki ya ce wa waza almizan Allah ce na arsalna rusulana tabbas mun aiko manzanninmu bilbayyanati da bayanai gamsassu ga al'ummominsu wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizan kuma mun saukar tare da kowane annabi a littafinsa da kuma ma'auni na gane gaskiya da ƙarya me dalili sai Allah ce ni ya kuman nasu bilqis dan mutane su tsayu da adalci saboda adalcin nan da shi sammai da ƙasai ta tsayu duk yanda kiyayya ke tsakaninka da wani ka adalci duk yadda ɓacin rai yake tsakaninka da wani ka yi masa adalci sawa'un ɗan uwanka ne ko ko abokinka ne ko ko makwabcinka ne kai ko da maƙiyinka ne in za ka yi magana ka yi adalci shi ne Allah ce wa ƙulƙun fa’adilu wa lauka kana za ƙurba in za ku yi magana a kan mutum ku yi adalci ko da ɗan uwanka ne na jini ka faɗi alkhairi ko shari a kansa wanda daidai ne a kansa in masharanci da ka ce a wannan masharanci ne ko da uwar kuɗe uban kuɗa kakka kare shi in da za ka kare shi shi ne abin da ya yi daidai ka ce ya yi daidai inda ya ba daidai ba ka ce ya yi ba daidai ba kada ‘yan uwancan nan na jini ya sa ka danne gaskiya a kansa sannan kuma idan maƙiyanka ne number one duk iyayyar duniyan nan ya nuna maka Allah ce wala ya jiri mannakum shana'anu ƙaunin ala Allah ta'adilu duk iyayyar da ke tsakaninsu da mutane kada ya hana ka yin adalci a kansa Allah ce i'dilu huwa aqrabu littafuwa. ka yi adalci shi ne tsoron Allah saboda haka duk ƙiyayyen da yake maka ka ce ka zane in yana da alkhairi ka ce alkhairi in kuma shari ne ka ce a nan shari ne amma kada ka ƙara masa abinda bai yi maka ce ya yi aka yi masa za'ida amma abinda ya yi ka ce ya yi wannan shi ne iya adalci duk da kiyayyarka shi sa abu sufiyan radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya je sham hirakla ya tambaye shi ya je rom kenan hirakla ya tambaye shi akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da musulunta ba da shi yana kin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin tsoro kada yi masa kariya. mutunci na ya zube a wurin mabiyana saboda suna tare da shi yake tambayin yaya ku da wannan mutumin sai ce yana kiran mu mu yi falla yana cewa mu yi adalci yana cewa mu yi kaza yana cewa mu yi kaza ya dinga faɗin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kaga a lokacin in yana da yana da daman da zai iya yin kare a kansa ko amma Abu Sufyan ya ce ina jin kunya a ce na masa kariya mutane na mabiya na shi da fasarki yace mabiya na su ga mutunci na zibi amma sai na faɗa abin na sani a kansa to amma mu yau fa ya muke mu'amalar mu da juna amru dan as kafin ya musulunta shi aka tura ƙuraishawa suka tura ya je habasha wajen najashi ya je ya karɓo waɗanda suka yi hijira daga maka zuwa habasha Da ɗan asu ya je sai suka je da najashi kyauta birai suka ɗan maki kyauta sai ya ce mutanen mutane na sun turo ni wurinka in karki mutanenmu da suka gudo garinka sai na ja shi ya ce to a kawo su su zo ya ce ba zan miƙa ka gare su ba sai na saurare su sai na ja shi ya kira ja'afar bin abi talib wan ali bin abi talib sai ya ce me za ka faɗi dangane da wannan mutumin sai ce annabi ne cikinmu ya taso mun san dangantakansa mun san gaskiyansa mun san kaza nasa ya zo ya ce mu bar cin mushe mu daina bautan gunci, mu ta Allah da shi ba ya faɗi ba to shi amurɗan as sai ga kai ai yana da alaka da najashi abokinsa ne na harkan kasuwanci mai kudi ne sai ya ce ai suna ma zagin annabi isa dan maryam kaga me shari ko jafar bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu sai ya karanta masa sadran min surati maryam farkon suratu maryam fa bakan najashi sai najashi ya fashe da kuka wa astifatuhu da reverend fathers da suke kewaye a adansa su ma dai suka fashe da kuka hatta ballalu lihahu har sai da suka jika gemunsu da kuka sai na gashi ya ce wannan saƙon irin saƙon da annabi isa ya zo da shi ne sai amurɗan as ya ce to ai sun ce annabi isa ɗan maryam ba kowa ba ne haka sai dai ya jefa masa ne ha don a wa sahabbai zuwa gare shi sai ya karanto mai buri ba bunu maryama matsalan idza qaumuka minhu ya yasiddun wa qalu a alihatuna khairun amhu sai ce ne ma barabu laka إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فجاشي ناجم وانا آياتي توا إيه وانا صافن شيني يكي أجكم غيبون فولاك إذهبوا كتبي yadda Allah ya dawo min da mulki na ba tare da na ba da birai ba kai ma kyautan da ka zo zo ka ɗauka ba zan karɓa ba me yasa najashi ya faɗa haka saboda asali lokacin da baban najashi ya mutu sai wan babansa sai ya ɗauki najashi yana yaro sai ya tafi da shi wani ƙauye sai ya ajiye shi a wurin shi sai ya hau ragon mulkin najashi shi kuma yana wani ƙauye can koye wan babansa ya kai shi wannan ƙauyen sai ya hau kan mulki da ya hau kan mulki sai annoba ya dinga afka musu a nan habasha sai elders ɗin garin suka taru suka ce kai jama'a ni wa kanmu karatun ta nasu kun san dalilin da yasa muke ta samu wannan musibar suka ce a'a sai ce sarkinmu da ke mulkanmu ba shi bane sarkin da ke kai ba shi bane kamata ya zama sarki saboda aka shi sa muke fuskantar wannan musiba suka ce gaskiya ne suka ce to me ya kamata mi suka ce mu je mu dauko sarkinmu sai aka je wannan ƙauyen da wan baban najashi ya kai shi ya ajiye shi sai suka je elders sun suka ɗauko najashi suka dawo da shi nan habasha suka ɗaura shi suka tsige wan babansa shine sai ce yadda Allah ya dawo min da mulki na ba tare da na ba da wani abu ba haka kuma zan kyale ku ku yawo a gari na ba tare da na cutar da ku ba ku tafi kaga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma'auni murɗan as daga baya kuma ya zo ya musulunta kuma har ya zama ma gwamna a zamanin sayidina umar a garin misira saboda shi ya ci misira da yaƙi yanzu duk misira a murɗan as yana samun ladansu ila kiyama saboda shi ne gwamna a garin shi sayidina umar ya ɗaura gwamna yana ta gudanar da al'amarin karantar da al'umma da jagoranci a garin misira ya ci ta da yaƙi a bayan shekara shida da ake ta gwarzawa a wurin to kaga anan shine Allah subhanahu wataala ce wa wada al-mizan na daura ma'auni me yasa Allah ya daura ma'auni sai Allah ce Allah tafghaw fil mizan kada ku kuskura ku yi zalunci a wajen ma'auni kada a yi cuta kada ka cuci wani kuma kada a yi amfani da kai a cuci wani kai karka yi cuta kuma kada a yi amfani da kai a cuci wani yau mutane cuta bai zama komai a wurinsa ba za a iya amfani da direba a cuci mai gidansa ko a za a iya amfani da mai gadi a cuci mai mai gidansa za a iya amfani da cooks a cuci mai gida ko kuma matan ita karan kanta za ta iya zuwa da sa mai guba don ta kashe shi akwai bawan allah da yake gaya min ni da shi muna zaune ya ce ya zauna a danin tebu zai ci abinci housemate ɗin shi ta ce oga a take god beg you not chop that food ya kalle ta ya ce what are you saying do you know what you are saying Say. ya zona ita kuma matan ta sulale ta sa mai guba sai ta fita irin kafin ta dawo kaga in ya ce ya mutu sai dai ta ihu ta ce mai gida kaga shi kenan sai a ce shi kenan ya samu ya shaƙe ne kila yana cin abinci mutuwa ta zo kasan mu ba bincike za a yi makon shi kenan a ji abin ne shi a ci bulus saboda akwai kaya kawai ya ce mata don bisili ya bude ta ce oga there is no chop that food sai ce stop that nonsense ya dauki cokali sai ta durkusa tun da ba musulma ba ce ya ce sai ta ce oga take up that you no chop that food because i i saw madam they put something before she left shi nan sai ya turus sai ya zauna ya ki cin abincin ita kuwa ta riga ta gama kintatan ai yanzu ya gama cin abinci magani ya fara aiki ya ma faɗi ya mutu shikenan ta shigo zai ta fasa ihu ko in ta fasa ihu za mu bata gidan kawai shigowa masu gadi sun ga ta shigo ai kaga za a shaide ta bata san abin da ke faruwa ba kai tana shigowa sai da ta ah, honey me kake a yanzu baka ci abincin ba yace ina jiran ki mu ci tare ya ce zauna ya ja mata kujera sai ya ba ta cokali ya ce ya ce barin baki ki bani mace ya ce wala ba za ta ci ba ita ta ƙoshi ya ce ina sai ta ci kai ta jiragin ta ce ita ba za ta ci ba sai ya kira housemate din tana zuwa sai ce what did you mention mention it again sai ta ce oga oh, i saw madam they put something inside before she left shi kenan dalilin rabuwarsu kenan kaga ta so ta ne kashe shi kaga ta kashe shi kudin kuma shi kenan sai a kawo lover boy shi kenan ya ci gaba da loving duty to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ta tsohau fil mizan dalilin da ya sa aka sanya ma'auni kan kada ku wuce gona da iri a ma'auni Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sammai da ƙasai saboda adalci kada a wuce gona da iri shi ne imamu ibn kathir yake cewa ai khalaqa as-samawati bil Allah ya halicci sammai da ƙasai da adalci li takuna al kullu kulluha bil haqq wal adl dan komai ya zama da gaske ne kuma da adalci ba zalunci a ciki Allah ce kada a yi zaluncin shine Allah ce wa aqimul wazna bil wala tukhsiru al ku tsaida al ma'auni bil qist da adalci wala tukhsiru al mizan kada ku tauye mudu kaga tauye mudun nan da yawa in aka ce tauye mudu abin da ke fara zuwa kwakwalen mutane shine ne ɗan kasuwa masu sai da hatsi ko kaga akwai tauye mudu a direba mai gida ya baka dubu hamsin ya ce ka je ka sha mai sai ka sha man dubu talatin ka hau sauran ko? kaga shi ma mai tauye mudu ka yi ana ganewa? sannan ma'aikaci shi ma ka'idan aikinka za ka zo ne karfe bakwai sannan ka tashi mai karfe hudu ba za ka zo ba sai karfe ɗaya sannan karfe biyu ka tashi shi ma sunanka ne ƙauye mudu malamin makaranta an baka steam ka karantar da ɗalibai sai ka zo ka musu gogoriya bubu-bubu shi kenan sai ka yi ɗaya biyu sauran ka ce ka ba su asamen shi kenan ka yi gogoriya ka tsara gaba kaga shi ma sunansa ne ƙauye mudu an baka steam kila guda goma sha biyar ne sai kai guda uku sauran ka kyale sunansa ne ƙauye mudu ana ganewa shi ma tauye mudu an baka kudi ka ba wane sai ka rage kudin sai ka bashi wani abu sunan shi shi ma ne tauye mudu kuma Allah ya ce boni halaka ta tabbata ga wa'anda suke tauye mudu kaga tauye mudu yana da faɗi amma mutane in aka yi maganar mudu su tunaninsu kawai wajen abinci hatsi shine kawai tauye mudu yake shi ma wannan yana daga cikin tauye mudu saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce ku tsaida ma'auni da adalci kuma kada ku tauye mudu kada ku tauye ma'auni duk lokacin da aka baku ku cika shi yanda ya kamata saboda haka kai in zaka siya akwai ma'aunin da kake ɗauka sannan ga teloli kai ma an baka yadi ko? baka yadi biyar shi kuma wannan yaron kila wanda zai mai yadi hudu zai mai saura yadi nawa guda daya shi kenan in ka zo kawai sai dai ka bashi kayan shi guda dayan nan kana da wani yaro a gida sai ka dinka mai ka tauye mudu wuta balbal idan mai kaya ya zo sai ka bashi ragowar ragowan kayansa ga naka ga kayanka da aka ɗinka maka ga yadi ɗaya da ya rage in ya ga dama ya ce ka ɗauka shi ke na ya zama halaliyarka amma in ka yi shiru to za ka gane kurinka saboda ka tauye mudu an biya ka to sai ka dawo da kayan haka ka yi ma injiniya ko mai zuwa site ko kuma mai aikin pop kaza kaza sai kuka gama estimate wannan kayan kaza zai ake siyarwa sai ya baka kudi ya kuka yi ya kacaje shi akan cewa duka kayan kai mai estimate da kudin a gaya mai miliyan hudu ne sai ya baka miliyan hudu da ka sai aka baka price na injiniya aka ke yi ko da aka baka price na injiniya ai kuɗin daman ba naka bane sai dan aike ne misali wannan ana sayar da shi miliyan uku sai aka sayar maka da shi miliyan biyu da dubu ɗari biyar ko da dubu ɗari bakwai kaga yanzu an samu ragowar nawa dubu ɗari uku to kai ɗan saƙo ne ɗan ka dawo suka ce oga wani aikin nan wannan kayan da muka estimatin kuɗin da na gaya maka haka ne amma saboda sanayya da muke da shi ya rage mun wani abu saboda haka ga kuɗinka ya rage gare su ko in ya ga dama ya ce me ka ɗauka in ya ga dama ya ce ba ni kayana ai za a biya ka za a biya ka damun kuɗin aikinka ko to a nan ne ka ci halal amma in kai shiru wuta balbal ana ganewa in kai shiru wuta balbal wannan yana daga cikin kurakurai da yawa da mutane suke a wajen sana'a sahabi ne an kasuwa manzan Allah ya bashi akuya hadisin na nan a cikin bukari sai ce mai akuyan nan ina santa a dirhami biyu shi kuma da ya tafi kasuwa saboda gwani ne a kasuwanci sai ya siyar da akuyan dirhami hudu kaga in na yau ne zai ce na samu ko sai ya siyo wata akuyar sabuwa sai ya zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dirhami biyu yana zuwa sai ce ya ma'aikin Allah akuya ta tafi akuya ta dawo ga dirhami biyinka sai manzan Allah ce ya haka sai ce ka san ni kwararre ne a iya kasuwanci daga ce kana son dirhami biyu ni na iya kasuwanci sai na siyar da shi a dirhami hudu tun da akuya bukata ne sa ka ce a siyar da akuyan sai na shi maka wani sabon akuya a dirhami biyunka sannan kuma ga dirhami biyunka manzo Allah ya mai addu'a Allah ya albarka a kasuwancin ana ganewa to kaga anan kai da aka ce ma ka je ka siyo abu misali eh, electrician ne kai aka estimating din waya kaza dubu kaza ko aka baka kudin da kaje sai aka maka aka maka discount ai ba naka bane na ne na ne kaya ne idan ka zo sai ka ce mai to mun samu discount ya mun discount kudi kaza ya rage gare shi ya ce ba ni kayana ko kuma ne ko kuma ka rike in ya ce ka bashi kayan shi ba mugu bane dan zaka ce ka san mutane da sai ce ai wani baya fatan ka da alkhairi baya fatan ka da alkhairi ya baka aiki in kuka gama ai zai biya ka kudin aikin ko saboda haka in ya karba ba laifi yayi ba saboda haka in ya in ka abin nan to ka gaya mai gaskiya haka su ma misali masu bada mai sai su matse mitar su ko kaga in suka matse mitar su kaga anan me ke faruwa kai a nan ya runa maka asalin kudin amma ba shi bane asali shi ma wannan tauye mudu ne na nefa su ma sai su matse mitocinsu ko saboda su dinga tatsan mutane to shi ma yana daga cikin nau'i na ne na tauye mudu saboda haka kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon abin da Allah ya daura masa zai tambaye shi a kai A wannan gabar ya kamata mu ta sa'aya idan Allah ya raya mu za mu tashi a ayar da take a bayanta da kuma ɗaukar da ke da alaƙa da wannan aya saboda mahimmancin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dangane da tauye mudu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu kuma ka ba mu ikon gyara mu'amalar da muke yi na kasuwanci don mu ci halaliya kuma mu ciyar da iyalanmu halaliya in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu ta a cikin karatun da muka yi kafin ladan ya kira sallah wa alaikum salam na'am na'am injiniya idan zai ba da quotation an gane sai ya exceeding din asalin ko supplier ko sai ya ba da kuɗi ya yi exceeding din asalin abin nan saboda ya samu wani abin nan haram ne supplier ka ce a yi idan kana so ka samu ka ɗauki kuɗinka ka siya wannan item ɗin da shi idan ka siya item ɗin da shi duk abin da ka ɗaura halaliyarka ne saboda Allah ya haramta ka ci da gumin wani wannan kuma za ku ce ne a kan naira su wannan wata su ta ce a kan naira da rufe na an ji an ƙara ma ka gane tambayan shi maganar shi da naka ba ne bane ya ce a'a ya haƙuri ya ce menene hukuncin injiniyar da an ba shi estimate sai ya ƙara shi ne tambayanka a'a abinda ya faɗi kenan ina ba ta ka gane supplier kuwa an baka aiki ne aka ce ka yi supplying ɗin kaya kaza a kuɗi kaza kai abinda ake bukata ka zo da kayan daidai da ake bukata duk abinda ka samu akai kai halaliyarka ne sai dai sharaɗi da zai sa ya zama halal gare ka shine an ce ka kawo best quality sai ka zo da a quality to nan ka ci haram kaga low quality kenan ka zo da shi to anan ne mutum ya ci haram amma in ka zo da quality da aka baka duk abin da ka samu akai halal halaliyan ka ne tun da daman a saboda ka samu ne aka ce kai supply an gane wannan kai kuma ka ce ya kara to abin da ka kara dam eh na'am eh eh su suka baka aiki su suka baka aiki ai su suka baka aiki wannan kamfani mu'amala tsakanin kamfani da mu'amala da individual akwai bambanci yanzu ku gane bambancin kamfani suka baka aiki ga abin da suke so ga kudin da za a biya ka kawai abin da suke bukata wannan quality da product din da suka baka ka zo musu da shi shi kuwa individual na kira ka ne a ah, zai zo ka min aiki sai ka kira mutum ko ya ce to da Allah ka bani estimate ɗin wa'annan kayayyakin haka ne sai ya baka estimate sai ka ce to nawa ake sayar nawa mitan da za mu ya daga nan zuwa waje kaza sai ce kaza sai ce wanne ne kwalitin sai ce na dubu kaza shi ne kwaliti mai kyau sai ce to shi nake so ko ya baka kuɗin to ga yanzu ko aka baka ka je ka siyo an gane da ka je sai ka sami discount saboda kai an tuka ka je ka siyo ne ka ya turo ka ne kai aiki in ka gama zai biya ka kudin aikin ka ai saboda shi bai san me kyau ba kuma in yaje za iya cutan ka sai ya ce to ya aike ka kaje ka siyan mai amana ya baka akwai bambanci wannan amana ya baka to idan ka je sai ka siya abin da ya sa ka mai kyan in kuma aka dawo sai ka ce mai an samu discount shikenan discount din gashi nan wannan shine gaskiya shine manzo Allah ce bayyani fil khiyar ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيئهما masu harkan kasuwanci su biyu suna da zaɓi idan suka yi gaskiya suka bayyana komai Allah sai sawa abin albarka in suka yi karya suka ɓoye sai Allah ya shafe albarkan gashi ka samu kuɗi bayan kwana biyu sai ka tambaye shi me yayi babu babu abin da yake shi da kansa zai ce wallahi fa kai baba na na ta kaya fa amma ne zai ce ma wani abin da na iya yi da wannan abin saboda Allah ya shafe albarkar an gane to wannan mu tsaftace cikin mu da bakunan mu shine zai sa in ka daga hannu ka roki Allah Allah zai karba direct dan cin haramun yana daga cikin abin da ke hana addu'an mutum ya wuce silin din gidansa kuliyar kai ko a ka'aba ka je wallahi kana addan Allah ba zai karba maka ba dan zai ce la labbaika wala sa'alaika ni ban amsa maka ba kuma ba zan taimake ka ba an gane amma wani gashi nan bai taba zuwa kaba ba yana cewa Allah ba ni sai Allah ya bashi saboda ya ci halaliyarsa babu abinda ke sa Allah ke karban addu'a mutum cikin kankanin lokaci kamar cin halal kaga dan faskare idan yayi daidai in ya daga mu ce Allah ba ni kaza Allah zai ba shi kai da ka je hajji ko umra Allah kuma yake sauraron ka saboda ya ci halal din sa gumin sa yace to mutane da yawa ba mu gani kawai sai dai dan ƙara zero shikenan yana gani kai akwai alkhairi yayi ta samun alkhairi sai ka ga na farko Allah ya fitine ka da ƴaƴa kangararru kana baba ya ce saboda ne ka ciyar da shi haram sai ya zama kangararre baya ji baya gani ya zama kurma ya zama bebe ya zama makahu wallahi akwai wani ma'aikaci ne ya je aiki wani gida a Abuja yake ce mun malam ni na ga abun mamaki yace yaron daukan motan uban yayi yace motoci ne kala kala kawai in yaron yana so kawai sai dai ku ta, yace zaka sai mota yace in yazo fita baya cewa masu gadi su buɗe kofa kawai da kan da gudu da 70 ko 100 zai fita sai da gate shi kenan ya tafi motar nan ta tafi ya ce motar nan ta tafi ya ce ya ce mun zo kenan muna shiga yaron ya ibo mota yana cewa ya ce sai mai gadi yana gefe mu kuma sai ke ce mana buɗe mu eh, buɗe ƙofa muna jan ƙofan sai ga uba yana kanku buɗe kanku buɗe ya ce tun da muka tsaya ibo da gudu ya ce to kai baka hana shi ba mu ne na mu hana shi ya ce kuwa sai muka tsaya yaro ya tafi kuma ya ɗauke wa baban miliyan shida wai da ya dawo ya ce to ba na banza ba ne ya ce an fa yake shi wani aikace yake gaya min ya ce to a na banza ba ne mu ma mu je mu ci banza Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu abinda muka karanta daidai Allah ka karɓa mana wanda muke bisa kuskure mana roƙon Allah ya yafe mana dan Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su muna roƙon Allah ya tausasa zukatansu ya sanya musu ƙaunanmu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokarka ba wannan jarabawan da muke ciki a wannan yanki namu na arewa na kidnappers da kuma bandit ya Allah muna roƙonka ka yaye mana ka yaye mana wannan fitina dukkan waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyan wannan wato sharrin fitina a cikin al'umma ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su ka kare mu daga sharrin su masu wanda za ka tuba a gare su kuma sun nemi tuba ya Allah ka yafe musu wa'anda kuma alƙalamin ka ya bushe a kansu ba za su taɓa gyaruwa ba ya Allah ka yi mana maganin su da abin da ya dace da su ya Allah ka haramta haɗo mu da su har abada su ma ka haramta haɗo su da mu har abada duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa ya Allah muna roƙonka kada ta haramta mana abin da za mu ɗaukawai ne iyalanmu da shi mu taimaka wa addininmu mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su da basu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu wanda ka jarabce su da ƴaƴa kangararru maza ko mata Allah muna roƙon ka shirya musu ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a a baya mu kuma muna roƙonka ka azabta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida a aljanna ka tsara masa lafiya ka sa ya zama kafara a gare ta ya Allah ka yi albarka ga dukiyarsa da zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma ka yi mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin